gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA African mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mana Facebook Live a voahausa.com ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari Auna tare da Zara Aminu Fage da ni Daula Salim. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. inda a yau ma 20 ga watan Disamba ta shekara 2018 shirin namu na magana ne akan balagar 'ya'ya mata. kansu a lokacin nan ne ya kamata a ce wato an koya musu yadda za su kula da tsaftar cikinsu da tsaftar wato ita kanta al'ada yaya za ta tsaftace kanta to amma tana ta ɓoye-ɓoye uwar kuma maybe bata tsaya ta kula ta gane cewa to wani yarinya ma mai take ciki bane a wannan lokaci ne ya kamata a casu su a jiki da zara'u kun san idan muka yi la'akari da yadda wasu iyayen suke kunya 'ya'yansu ba kamar ma mutanen da zamanin iyaye da kakanni kun san ana cewa ma 'ya'yan fari sai ki ga mutum yana da ɗiya mace amma bai zaunawa ya sanar da ita abubuwan da ya kamata ta fuskanta lokacin da ta kai munzalin balaga to don haka ne yau za mu tattauna a kai mu ji abin da ya kamata iyaye su yi domin su janyo yaran su jiki lokacin da suka fara al'ada don su sanar da su lafiyar jikinsu da yadda za su samu kuma tsaftace jikinsu don haka wakili don haka mun tattauna da wani likita sannan kuma akwai wata wadda muka tattauna da ita ita ma masaniya ce akan wannan lamarin bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka muku a mu na abota wato Facebook inda muka ce ta yaya iyaye za su sa Ta yaya iyaye za su sa ido kan 'ya'yansu mata domin fahimtar lokacin da suka kai munzalin balaga saboda ba su shawarwari ga kuma yadda kuka amsa mana. An samu ta farko a yau ta fito ne daga Murtala Ibrahim zangon daura inda yake cewa iyaye mata sai sun cire kunya da nufin faɗawa wa 'ya'yansu da suka haifa a kan yadda za su kula da kansu tare da ba su shawarwarin da za su amfane su. Sai kuma amsar gaba daga wurin Abdu Abdulhamid inda ya ce, Fatan alheri yau da gobe wannan amsar ko shawara sai mata. Sai Abubakar kawo girgir inda yake cewa duk da akwai iyayen da suke kunyar bin diddigin 'ya'yansu mata wajen fahimtar da su me ake nufi da balaga. To amma akwai buƙatar duk iyaye da suke ɗarɗarɗin gaya wa 'ya'yansu kan balaga to su sani cewa to sai sun daina domin rashin faɗakar da 'ya'yansu wani kuskure ne babba. Amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Adamu Dambam inda ya ce, Hanya mafi sauƙi ita ce iyaye su fara sawa 'ya'yansu ido lokacin da suka fara ƙidayen dangi ku tashi lafiya. To sai Adamu Almahdi inda yake cewa ai yau da gobe wannan abu ne mai sauƙi. Ganin ita balaga ai tana da alamomi kamar bayyana ƙidayar dangi da ire-irensu. To daga zarar uwa ta ga haka ta san 'yarta girma ya fara zuwa mata. Sai kuma amsar Yusuf Babangaji. inda ya ce su sa su a makaranta tun suna ƙanana da sa ido a kansu a koda yaushe. Sai Mustapha mai ɗan kiyos inda yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe, hakika wannan haƙƙi ne akan iyaye mata, don kuwa ko da yaushe suna tare da 'yan yaransu mata, ya kamata su rinka kula da shige da ficensu. Da kuma ba su shawarwari don su zama nagartattun mata nagari ku tashi lafiya. Sai kuma amsar Bula mai Isa gangare Jos inda ya ce, Muna jiran ku mu ji don mu ƙaru. To sai Yusuf baban gaji inda shi kuma cewa kawai ge a saka su makaranta tun suna ƙanana da sa ido a kansu a ko da yaushe. Sai kuma amsar Musa Maina Kandilwa Bukar tare da Jambuto Malam Goni Kandilwa Bukar inda suka ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau da gobe gaskiya mu dai ba abin da za mu ce a kan wannan amma yana da kyau iyaye su sa ido sosai a kan 'ya'yansu mata sai binta woman leda doguwa inda take cewa hakika yana da kyau mahaifiya mace ta zama agogo ga ɗiyarta wajen duba yanayinta na jiki da na lafiya tare da bata tarbiya na zuwa yanayin cikarta mace sai kuma amsa na gaba daga wurin bamaina hannami inda ya ce salam yau da gobe kwana biyu to mu dai yau babu abin da za mu ce amma dai muna tare da rediyo domin sauraron shirin yau da gobe ku tashi lafiya. Sai Janaidu Ahmadu Doro inda yake cewa hun hmm, yau da gobe kenan. Ai wannan amsa a fili take matakin da ya dace iyaye su ɗauka wajen baiwa 'ya'yansu mata shawara musamman idan sun fara balaga shine kawai su tabbatar da suna da kyakkyawar alaƙa da magana da su. su kuma tabbatar da sun ba su tarbiyya da ilimi yadda idan sun ba su shawarwari yadda za su kula da kansu za su fahimce su. Sai kuma amsar Amina Ibrahim Musa wada barikin Ladi daga jihar Filato, inda ta ce, Assalamu alaikum fili mai farin jini a wajenmu na yau da gobe. Tabbas ko shakka babu, wallahi mu iyaye mata ya zama dole mu dinga kulawa da 'ya'yanmu mata domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa duk wanda ya tarbiyartar da 'ya'yansa to yana tare da Allah musamman ma ga wanda ya tarbiyartar da 'ya'yansa mata. Allah ka ba mu ikon tarbiyartar da 'ya'yanmu maza da mata, amin summa amin. To mun gode a ci gaba da an mana tambayoyinmu a ko kodayaushe muka tambaye ku. To madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar da na yi da hajiya ta ni Kabiru Fituku. To barka da shigowa wannan fili namu na shirin yau da gobe shirin matasa wake magana. Barka ki dai hajiya ta ni Kabiru Fituku. Toro barka da shigo hajiya tani. Yau muna magana ne akan ta yaya iyaye ya kamata su sa ido akan 'ya'yansu musamman lokacin da suka kai munzalin balaga domin su jawo su kusa musamman ga 'ya'ya mata yadda ya kamata su nuna masu yadda za su tsabtace kansu yayin da suke suka fara al'ada to shine muka ce a matsayin ki na uwa tun da kina da yara me kika sani game da mahimmancin wannan me zaki iya gaya mana da kuma kan kanki irin yadda kika tafiyar da rayuwar 'ya'yanki ta wannan fannin eh hajji zauna alhamdulillah ina da 'ya'ya mata allah albarkace ne da su har guda hudu mm. kuma yawanci su sun riga da sun girma sun kai da mata mm. ah, abin da zan iya faɗi shine ya kamata mu iyaye mata mu jawo mu mata kusa da mu daga faɗi musu abubuwan da za su rinda gani canji a jikinsu in mm. eh, suna cikin girma in shekaru daga suna ƙanana ba wai sai in ya same su ne tukuna za ka faɗa musu ba da yake yara kowane yaro yana da yanzu yara na balaga irin ba kowa shekaru wannan kowa dai da yadda yake balagan shi wani za ki da zai girma har amma bai balaga ba wani kuma daga ya dan taso kaɗan sai kiga duk sun kai komai fitas ɗin mata ya riga da ya fita a wurin su to za ka gaya musu cewa in ka kai shekara ka kaza jikinki wannan gefen ki jikinki da wannan da wannan kake da kowa ya taɓa wannan naki ne kuma in kin kai shekaru kaza za ki na gani abu kaza zai fito miki a jiki in kin gani ki zai ki faɗa mun kar ki ji tsoro duk sai na faɗa ma yaro irin abubuwan da zai ta expecting canji ka kuma sa ido a kai kana lura da shi ka tabbatar cewa shi ko da a cikin yan uwansa ne yan maza da ya tashi ba kowaye ya kamata ya taba musu jiki ba za su yi wasa za a ɗaga su za a musu komai amma sai kina gaya musu akan cewa jikinki guri kaza da guri kaza kake yadda namiji ya tara to a haka za ki ga yara kullum za su zauna suna jira yaushe ne abin da mama ta faɗa zai faru yaushe ne abin da mama ta faɗa za ki ga da zaran yaro ya ga ya fara al'ada zai mm. zai ce mama eh abin da suka gaya mun haka hakan nan yau fa na gani shi ne za ki ce to bari mu sa ido sai ki shirya shi dama ke ta da kin gaya mishi in ya gani ya wanke jikin shi ya zo ya duba inda akwai abin da ake amfani da shi duk za ki nuni da musu ko suna gida ko za su makaranta yankin da ga shekarun ya kusa kai kamar na wannan lokaci a cikin sayan makaranta da zaki musu sai ki sa musu auduga da mata ke amfani da shi kilan ya same ta a makaranta ba a gida ba kin ga da ya same ta za ta san yadda za ta gyara jikinta ki nuna mata yadda ake sawa komai ba sai ta tambaye ni ba abin da ya kamata kenan iyaye su rika yi su jawo yaran su a jiki wata uwa sai ki ga yaro ya dade yana al'ada ba uwa bata sani ba mm. ya bata musu jiki ga nan kuma da zarar sun fara al'adan nan zaki ga jikin ya sun hanyoyin jikin su ya riga da ya buɗe. Mm. Ko irin cututtukan bayan ɗaki da sun yi mai nan duk zai riga ba wuya ya kama su. Mm. Da wannan duka za ki gaya mata. Za ki iya kuma gaya mata cewa ga kallon yadda jini da zai fito ga kallon shi yadda ya kamata. In kin ji kallon ya canja in kin ga ya canja to ki magana. In kin ga kuma yana ko wani ɗan warin da bai kamata ba shi ma duk ya kamata uwa ta gaya ma. yarinya in sun dan fara fitar da mama kuma to shi ma inda za su iya sawa jinsa jikinsu duk ya kamata uwa tana gaya ma yara kamar ni yan mata na da suka girma suka kai munzalin wasu shekara ashirin haka zuwa sama kullum kuma ina gaya musu su rinka tattaɓa jiyonuwan su su ji inda akwai wani abun da suka ji gaban wanda ba haka yake ba mm. shi ma su yi magana duk wani harka dai na lafiya duk wanda ya shafi mata ya kamata uwaye su ja yaran su kusa 'ya'yansu mata suna gaya musu dalla-dalla duk me da kika san cewa zai iya kasance a jikin wanda kin san shi kuma ya zo ba haka ba normal ba ba irin yadda kika saba ba su gaya mini sai su ga in kina tare da yaro kina hira da shi kullum ba zai samu matsala ba duk abin da ya gani ba daidai ba zai gaya miki haka ne kuma ba mm. wani eh, ba zai samu ba zai haɗu da da yara haka ne yan maza kin ga yanzu lalacin yara yana yawa mm. wani yaron zai girma har a lalata shi bai ma san akwai abu kamar haka mm, ba saboda iyayen basu jawo shi a jiki ba da za su iya gaya masu suna jin tsoron su mm. yawa yawa karki yadda namiji ya taba jikin ki karki yadda kin ga nan da nan kare kowa ya taba duk wanda ya taba miki kowa ne ki zai ki gaya to da zaran in an taba din kuma za su faɗa don shi ta yaro shi bai san komai ba ba mm, zai san ko ne ba mm. yawwa da zaran an yi kuma zai zai faɗa miki to a haka za su tashi kin ga su sun san su mata ne sun fahimci kansu sun san menene bambancin su tsakanin su da ɗa namiji to yanzu bari mu je ta bakin Dr. Imam Wada Bello To, salamu alaikum dakta barka da shigowa wannan fili namu na shirin yau da gobe shirin matasa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu hajiya. To, dakta yau muna magana ne akan yanayin canjin halitta watakan a takaice da ake kira da balaga musamman ma ga 'ya'ya mata ka san yawanci in za a koma lokacin iyaye da kakanni ana samun matsala sosai zaka ga mace ta kai munzalin balaga kuma ba ta da wani ilimi a kai inda iyayen akwai dan kunya ba su zama su gaya maka yanayin canjin da ya kamata ka samu kamar su ma irin su al'ada da yadda in ka fara za ka kula da kanka da za ka tsabtace jikinka da komai dai to kan haka ne muke so yau mu tattauna a cikin wannan shirin to hajiya kamar yadda wato kusan za a iya cewa wani tsari ne na ubangiji Eh, wato tun da ya halicce ka wato ake shirya ka eh, domin ka girma mm. kai ma ka sai yanayi na yadda za ka iya haihuwa shine ne kusan ake mai yance babban abin da za mu iya cewa wannan lokaci da ake samun matukar canji halitta ta ɗa namiji ko ɗa mai mace wanda a hausance muke cewa wannan wato lokaci na balaga. wato kamar shi wani lokaci ne na kamar ya zan ce ne lokaci ne na wato transition daga yaro zuwa babba kana ɗan ƙaramin ka da ba abin da ya shafe ka yanzu ga shi ka mm. zama babba wato idan namiji ne kai kana da kwayar halittar da za ka iya haihuwa idan mace ce ta kai yanayin da za a iya cewa mahaifarta da yanayin jikinta zai iya a wato haihuwa mm. so a lokaci ne wanda yake wato ne matukar mahimmanci cewa wato mu a nan musamman a afirka lokaci ne wanda yake saboda yanayi na kunya musamman a hausa fulani wato yanayi ne da ya kamata a ce ana shirya mutum tun daga gida makaranta wato abokanai domin yayin da wannan lokacin nan ya zo saboda ga wasu ana farawa musamman a da mm. ya kai shekara sha biyar sha shida sha bakwai amma yanzu abin ya canja hajja. Mm. saboda yanayi na ci gaba saboda na yanayi na abinci ah, da yanayi kuma na shi kansa muhallinmu da yadda rayuwar yaran mu kasance so kamar ga mata ko duka generally ana samun wato kamar yanayi ne na tsatsakowar a wasu sinadarai da Allah yake da su a jiki dama can akwai su a jikin dan adam amma daga wannan yanayi na wannan lokacin kusan wannan shekara sha biyu sha uku har zuwa sha bakwai ko ga mata yakan zo ma kasa da haka wasu musamman a kasashe da aka ci gaba daga shekara sha ɗaya sha biyu sai da yarinya jikinta ya kai girman da za ta iya haihuwa to wannan yanayi yakan kawo canji gaba ɗaya wato tun daga na girman jiki ko canjin jiki girman kasusuwa kin gane shi kansa naman jikin mutum yanayin gashi yanayin mama boz na namijin da kuma shi mace sannan sai kuma su wa'annan wato kayan halittu kamar da namiji maraina da muke ce musu mata kuma a wato kamar wannan kwannan da yake fitar da ga mata kin gane ban da wannan abubuwan da na faɗa na farko wato nan kamar tsaho wato nauyi canjin jiki ta koma mace sosai ko namiji wannan fashewar murya din nan akwai canje-canje da yawa da yake faruwa kamar na faɗa miki wanda za ka gani ta ƙashi ta ƙashi ana ta girma ko a ita kanta ma yanayin wato fatar a ya macen yanayi na fitar mama haka wannan su ne kusan alamomi na farko da ake fara gani da ya mace mama sannan yanayi na jikin da yana canjan jaji sa wani ce ga a wannan yanayin ɗan kayayyakin ma irin mun da ta saba ɗan sa kaya masu matsewa to yanzu ake da tana tarar da jikinta. Hmm. to ana wannan yanayi ga mace sai wani abu da ake ce masa menaki wato lokacin da ake fara al'ada ta farko to fakin kenan wannan an kai a wato mataki na balaga al'ada za a fara ta ga ɗa namiji shi kuma banda duk wancan abubuwan da na faɗa na farko mm. sai mafarki da ake na farko ɗin wanda wannan yana nuna yanayi ne na alamar cewa ya kai a wato yanayin da yadda zai iya a wato samar da shi ma wani ɗan adam ɗin kafin wannan kamar da ne bayani a wato marainansa za su dinga girma yanayin yadda za su tsaffar da mani wanda shi ne har za a kai yanayi da zai wannan mafarki na farko din shi da namiji tun ga ai yanayin kuma wato balaga ta zo saboda yanayi na canjin canje-canjen nan da aka samu shi Allah ne ke tsaffar da wannan sinadarin na estrogen ga mata wato su kuma wannan marainan su kuma su ne suke fitar da sinadarin da ke fitar da ya makawa wato yanayin samun shi estrogen wannan kusan hajiya shi ne babban abubuwan da ake gani wanda dukkaninsu daga matan har mazan akan samu yanayi na gashin hammata din nan da maza za a iya samun gashi a baki gemu kin gani duk wannan abubuwa ne wanda suke nuna alamar fa yaro ta ya fa kawo ya karfi da wannan kuma canjin muryar nan da za ki ga muryar sa ta kadan jariri amma yanzu yanayin wannan sinadaran da ake fitarwa sai murya ta fashi to a wannan yanayi wato fa akwai lokuta abubuwa da yawa ke na emotion sun gane ga yanayin canji gaba ɗaya ya zo an yi tsawo an zage kowa a gida ga yanayi kuma na wato musamman idan maybe ba a tafiya tare da ragowar abokanai da shauransu su sai kika kuma idan abubuwan kamar yadda na faɗa miki mu anan ba a ja hankalin mutum an nuna masa an karantar da shi ba to sai kiga wasu za a iya samun matsala a wato na wannan ɓoyewar sai a fara samun canjin bacci fara samu hawa wasu sukan samu anxiety nan da ake cewa ko depression to wannan yana ɗaya daga cikin mu a bangaren lafiya da muke kalla shi yasa za ki ga wato a wannan kuma lokaci ne fa sha'awa fa take tasowa to wanda kuma kin santa both ga mata abinda da ma na fi so mai da hankali a kai sosai kuwa mm. musamman yanayi kin gane na yanayin wato rashin sanin kai na yin wato kusan aka samu ba a samu abin da ya dace ba sun gane sai a je a samu yawan yawan cikin shege abubuwa shaye-shaye wato ko har ma irin wannan eh, drug abuse nan da ake fada mm. duk a wannan yanayi ne na idan iyaye ba su farga ba ko malamai an nusar da mutane akan yadda za su zama responsible adults mm. to a wannan yanayi ne ake samun wannan musamman ga 'ya'ya mata Mm. sannan kamar da ah, wani yanayi kuma na shi kansa a lokacin nan ne ya kamata a ce wato an koya musu yadda za su kula da tsaftar jikinsu da tsaftar wato ita kanta al'ada yaya za ta tsaftace kanta to amma tana ta ɓoye ɓoye uwar kuma maybe bata tsaya ta kula ta gane cewa to wani yarinya ma mai take ciki ba ne shi a wannan lokaci ne ya kamata a ja su a jiki lokaci ne ya kamata a fargar da su a nuna musu to wane ma yi kaza wane yi kaza a wannan alhamdulillah ai lokaci ne to da yanayi a lokacin ne za su ta karance karance da kansu wanda wannan idan babu guide to sai ke ga wato an faɗa kuma wata hanya musamman waɗannan abubuwan da na faɗa wasu sukan samu yanayi saboda wasu sukan wannan girman da suke musamman mata sai kuma su ga yanayin cin abincinsu ya canja su kuma wannan lokaci ne na kowa yana so exploring ma rayuwa idan babu guide to kin ga risky behaviors kamar da ne bayani a wannan baya da kuma lokacin nan ne zaki ga yara kowa kake jin karfi za ka iya karya doka za ka iya yin duk wani abu da kake so ka yi ba tare da da sanin hukuma ban a makaranta ne ko kuma wato ba tare da sanin iyaye ba idan a gida ne so waɗannan gaskiya suna ɗaya daga cikin irin abubuwa kuma kamar da kimiyya ta nuna to ana samun wani abu da ake cewa precocious poverty akwai wanda za ga cututtuka da wasu dalilai sukan sa su samu irin wannan abun kafin ma su kai wannan shekarun da muka faɗa akwai yanayin cututtuka mm. wanda yake su ma suna da alaka da kwakwalwa akan iya samun irin wannan akwai syndrome da yake na san Eh, mutane ka iya musamman yaran da suka irin saurin kiba din nan mm. yara ne da suke da wanda yake iya zuwa da ciwon zuciya eh, wato eh, saurin girma ya mutum lokaci guda ya zo bai kai shekara takwas tara amma za ka ga ya kai girman dan shekara ashirin so za ki kuma akwai cututtuka na bature wanda ake iya da kimiyya ta nuna su wanda dan shekara sha ɗaya ma ya iya haihuwa saboda wannan shi matsala da ake samu musamman irin cancer din na brain wanda suke taɓa hmm. wannan wurin da yake fitar da pituitary gland da yake fitar da su wa'annan wato sex hormones din ka same su tun da wurwuri yakan iya wato kawo shi wannan abin da ake kira precocious da ke nan daga ƙarshe to likita wani kira za ka ma iyaye na yadda za su rungumi 'ya'yansu su jawo su a jiki a yayin da munzalin da suke kaiwa wannan lokacin? To gaskiya babban babban abu shine ilimi. Hmm. Ilimi wato musamman iyaye su sanar su ja 'ya'yansu a jiki. Su nuna musu wato yanayi a na yadda da su. Shi ne za ka ga yaro ya sanar da kai ko kayan saurin gane ne yake ciki. Hmm. abu na biyu wato shine yanayi na tsafta za ga a wannan lokaci ne za ka ga suna wannan warin balagar yayin da aka ce ba a samun ma cikakken eh, wanka da shauransu suka ga mata namiji amma ya fi ga mata sannan yanayi ne na yaya za a koya musu ma yadda za su kula da al'adar kanta mm. banda yanayin wannan da abu ne mai matukar muhimmanci yaya za a nuna musu ya ake sa fadin wanda yake da hali ko kunzugu ko duk abin da da yake amma a sanar da su sannan sai counseling din nan iyaye mata malamai likitoci eh, da mu kanmu wanda suke kusanci da su su nuna musu cewa a wani positive thinking kan wannan fa wani abu ne a wato da yake a wato mai wucewa kuma abu ne wanda yake shirya ka da zama cikakken mutum to wayannan abubuwan tun daga makarantu ana sa su a darussa ana nuna yara to fa lokaci kaza za a samu kaza iyaye suna jansa a jiki sannan kuma motsa jiki shi ma yana taimakawa sosai da sosai a wajen wato rage wato yanayi da ake samu na irin wannan su depression inda na bayani a kai ko kuma a zo a wannan lokacin wato aikai kasa abinci jin kunya da shauransu to in ya ta yadda da uwarta ai ba abin da za ta ɓoye mata haka ne kam kuma ta faɗa a kawarta wacce ke ko ta riga ta yi ko wani abu ta kin ai ba zai yiwu a ce makaho yana jan makaho ba wannan gaskiya shine babban kira a iyaye malamai ma'aikata na lafiya da likitoci dukkaninsu a dinga bita ana sanar da yaran nan ana jan su a jiki ana nuna musu wato wannan yanayi ne na lokaci wanda allah ya tsara shi a halittar ɗan adam kuma ana shirya ka ne domin wato kai ma ka zama cikakken mutum a wanda yake a kai ma har za ta kai ka iya haihuwa. To likita mun gode kwarai Allah ya saka da alheri. To Amina da Zara kun ji ta bakin Dr. Imamu Wada. Ku a ganin ku ya kamata iyaye zara un shi sa muka kai toki wannan filin namu don mu ji ta bakin ki. <laughs> <laughs> gaskiya ne ya kamata a ce iyayenmu mata suna jan mu a jiki suna sanin matsalolinmu suna ba mu shawarwari suna koya mana eh, yadda za mu tafi da rayuwarmu saboda eh, da yawanci a waje ake koyan abubuwa so za ka iya koya ta bangare mai kyau za ka iya koya ta bangare mara kyau amma idan suka tsaya suka cire wannan abin da ake magana kunya ko al'ada ko wani abu su zauna su ji ‘ya'yansu a jiki ka san me ma matsalar ɗanka saboda in ka bashi haka sakaka zai je nemi abubuwa ne a waje ya koya kuma bayan da za a yi ya samu a koya mishi abu mai kyau ai dole ne a ajiye maganan kunya a wannan al'amari sai ki ga mace ko ai yarinya shekaran ta takwas mm. shekara goma ko tana wari dan bata iya tsabtatar da kanta bata iya kula da kanta ba ki ga yarinya ta kama infection bata san me za ta yi ba har yanzu ya zama mutum illa sosai al'adar ma ba su iya fitowa su gaya ma iyayensa dan su ba su kuɗi su sai ka inda za su yi amfani da shi mm. kuma ya kamata ma a matsayinki na uwa har yadda za a sa ma ya kamata ki koya ma yarki ba wai ki tunanin ita za ta sani da kanta ba ki zauna ki jawo ta kusa ki gaya mata ga yadda za ta yi ga yadda ya kamata sai kiga sun tashi cikin tsafta sun samu lafiyar su don saboda ire-iren waɗannan ma cututtukan da suke da nasaba da na al'adan nan yana ma kawo rashin haihuwa sosai sosai da wuri ba a san matsalar ta faro ba tun kana karami din nan ya danganta irin baka kula da tsaftacen ƙasa da waye din nan to iyaye da ya kamata da a cire wannan kunya a jawo 'ya'ya jiki domin faɗakar da su suke ciki mm, haka ne to ga ma injiniyan mu nan da kuma wadda ta bake ba mu umarni ta fara daga mana hannu lokaci ya yi halin shi to a madadin julie lexus gresham da amina buhari auna da zara da kuma injiniyan mu na yau ni daula salim daga nan sashen hausa nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya sake dawo da mu insha